Rahim. Ni Bora ce, babi na goma. Me yasa Alhaji yake kashe yaransa da matansa? Alhaji Nasir da yake tsaye yana jin su cikin ransa ya ce, Tunda har kuka riga kuka gane ni to tabbas ku mata ku ta zo ƙarshe. Daman ku ne waɗanda kuka shigar min ɗaki? To tabbas sai kun bi su kuma. Don barin ku a raye barazana ne ga dukkan wani buri na da nake da shi. A fili kuwa tuni ya bar wajen don kar su gan shi ma, bare su fahimci ya ji abin da suke faɗi. Sosai mutuwar Aisha ta kuma hargitsa Hanahan, nan ta ƙara jin tsoron Alhaji matuka. Ko da yaushe tana tare da Nasma, yanzu kwata-kwata ma ta daina kwana a ɗakinta ta koma ɗakin Nasma. Ita yanzu Nasma ta daina tsoron komai, ga wata muguwar tsanar da ta yi wa mahaifin nata. Tabbas. ta yi da na sanin zuwa duniya ta tsatson azzalumin mahaifi irin Alhaji nasir Bayan an yi sadakar ukun Aisha komai ya rafa, amma duk wanda za ka gani a cikin gidan Alhaji Nasir a tsorace yake, walau babba walau yaro, kowa ya tsorata da gidan. Yau ma kamar kullum, dare ya yi kowa ya koma barci da ido ɗaya. Yaran ne masu yin barci saboda yarinta. Hanan da Nasima suna kwance amma kowanne a cikinsu tunani yake yi. don rabansu da barci tun ran da Aisha ta rasu. Wajen ƙarfe ɗayan dare suka ji an buɗe ƙofar ɗakin da suke ciki. Da Tare suka miƙe tare da kashe fitilar ɗakin. Da sauri Hanan ta ce, Nasima shi ke nan mu ma kashe mu zai yi wallahi alhaji ne. Nasima ta toshe wa Hanan baki a hankali ta ce, Ba zai kashe mu ba insha Allah zo mu shiga toilet mu fita ta wandon ciki. A hankali suka sauko daga kan gado rike da hannun juna suka shige toilet ɗin. Suna shiga suka yi maza suka saka masa sakata, sannan suka nufi wajen windon cikin. Hanan ta ce wannan wanda yanzu kina ganin za mu iya fita ta cikinsa. Na sama ta ta taka kan tudun abin wanka ta fara ƙoƙarin ɓallo gilas ɗin. Hanan ita ma ta kowa, ta ta hau. Wajen ta fara taimakawa na sama. Ai kuwa daidai lokacin gilas ɗin ya yanki Hanan. Ta yi wata ƙara. Da sauri na sama ta toshe mata baki gudun kar a ji su suna cikin. Ai kuwa sai ji suka yi an fara girgiza ƙofar toilet ɗin. Hanan, cike da sarewa da rayuwa ta ce, shi kenan yau mun gama rayuwa a duniya. A daidai lokacin na sama ta gama cire gilas ɗin ƙofar dukansu. Riƙo hannun hannun ta yi ta cicciɓa ta ta ce, ki zo ki bata ta nan hannun, Ina so a ce ko ni ban tsira ba to ke ki tsira. Ko don aminki da yaya zinno, Rayuwarki ta fi tawa amfani Hanan. Ba ni da uwa ba ni da 'yan uwa da muke ciki ɗaya. Ba ni da dangi, don haka ba ni da wani amfani. Hannun ta riƙe hannun Nasma ta ce, Kina da amfani sosai Nasma, sannan duk abin da kika lissafa ke ma kina da shi. Ba zan iya tafiya na barki a wannan halin ba. Bugo ƙofar da karfi da aka sake yi shi ne ya sa razana. Da sauri na sama ta tura hannun ta ce, To fara da rani ma sai na duro daga baya. Hannun ta hau sannan ta leƙa wajen. Duhu ta gani sai hasken farin wata kaɗan. Direwa ta yi. a yi kuwa ta faɗa kan kwalba, wata ƙara ta saki da ta sa na sama saurin ɗanewa ita ma za ta haura, a daidai lokacin Alhaji Nasir ya karya ƙyauren tare da shigowa cikin toilet ɗin. Nasma ta juyo ta kalle sa riƙe da wata kwarya sanye da wani jan yadi a jikinsa, suna haɗa ido ya yi saurin nufo wajen da niyyar janyo ta, tuni ta dire waje ita ma, da sauri ta miƙe tare da riƙe hannun Hanan ta ce, Tashi Hanan mu tafi. Wallahi Dadi ya ganni. Da sauri Hanan ta miƙe ta sai zubar da jini take suka fara gudu. Alhaji Nasir tuni yayo waje tare da nufar kofar gate. Kwata-kwata ya manta a yadda ya fito. Yana zuwa ya fara ƙoƙarin buɗe gate ya fita. Mai gadin gidan ni ya miƙe ya ɗau sandarsa ya nufi Alhaji Nasir ya buga masa. Shi a tunaninsa ɓarawo ne ya shigo cikin gidan. Wata ƙara Alhaji ya saki tare da sakin ƙwaryar hannunsa. Wani ruwa ne da yake ciki ya zube a ƙasan wajen. Haske fuskar Alhaji mai gadi ya yi, Aiko ya ga Alhaji Nasir. Tuni jikinsa ya fara rawa, yana ba shi haƙuri. Ko kallonsa Alhaji bai yi ba saboda jin zafin abin da ya yi masa. <clears throat> Da sauri ya daka masa tsawa ya ce, “Ka yi sauri ka zagaya bayan gida ka kamo min su sama yanzu-yanzu, kar ka bar su su ɓace maka.” Da sauri mai gadi ya buɗe get tare da ficewa da mungun gudu. Sosai sahannin suke gudu har suka iso bakin titi, lokacin suka hango Garba mai gadi ya nufo su da mungun gudu, ai tuni suka ci gaba da gudu iya su hannun ƙafarta sai jini ne yake fita saboda azaba, wani lungu suka shiga a nan suka samu wani kofar gida a buɗe, na suka shige cikin gidan, suna shiga suka mai da kofar gidan suka rufe, tare da neman wajen buya bayan wani daki suka yi tare da shigewa cikin kayan wanki. da suka gani shirgi guda, ko da Garba mai gadi ya shigo lungun rasa inda sahanan suka yi ya yi, take fara wasu wasi wanne gida suka shiga a cikin gidaje biyun da ya gani, kowacce ƙofa tura su ya ji, ya ji su duk a kulle, ya daɗe a tsaye a wajen kafin ya juya ya tafi. Alhaji Nasir tuni ya koma ɗakin ɗakinsa ya canzo kayansa tare da fitowa, nan Garba mai gadi yake gaya masa bai gansa ba, amma ya ga lungun da suka shiga. taki Alhaji Nasir ya ɗauke Garba da wani mahaukacin mari sannan ya ce, Banza ƙaton banza, yanzu a ce waɗannan yaran sun gagara kamuwa a wajenka, ka shige mu je ka raka ni wajen da suka yi, barin su ban kama su ba har gari ya waye da matsala. Hanan da Nasima suna cikin kayan wanki sai kuka Hanan take yi. Nasima cike da ƙasa da murya ta ce ki yi shiru Hanan, a yanzu addu'a ita ce za ta zama mana mafita. Hannun ta janyo wani zani a cikin kayan wankin ta yaga shi ta ciwon ciwonta da shi. Nasma ta ce, "Ina ganin fa tashi za mu yi mu bar wannan gidan shi ma, don da alama ba gida ba ne na matan aure." Da sauri Hannun ta dubi na sama tare da faɗin, "Gaskiya ni dai babu inda za kina kallon yadda kafata take min wani mungun zafi, kuma in muka fita ina kike tunanin za mu je?" Motsi suka ji tare da magana, kasa kunne suka yi tare da yin shiru suka daina motsi. Nasma ta leƙo da kanta don ganin ko dadin nasu ne ya kuma zuwa wajen nasu, kawai sai ganin wasu maza ta yi suna shaye-shaye tare da wasu mata, cikin hirar da suke Nasma ta ji suna faɗin, "Gaskiya yau dawa ba ta yi nama ba, kuna ganin da ƙyar muka sha a wannan gidan," ɗaya daga cikin matan ta ce, "Ai saboda yana da kayan aiki shi mai gidan shi ya sa, amma akwai gaba, dole sai mun ci rabonmu." Fahimtar da Nasima ta yi anan barayi ɓarayi ne kenan nan, suka gama bushe-bushensu sannan suka fara aikata iskanci da matan, a haka suka gama sannan suka shige wani ɗaki, Nasima ta ce wa Hanan, "Yanzu kin fahimci gidan da muka shigo ku? To ki tashi mu bar gidan nan tun kan gari ya waye mana." Hanan ta ce, "Idan muka fita yanzu ba mu san inda za mu faɗa ba, ki bari asuba ta yi sai mu fita tunda ba ganin mu za su yi ba lokacin." Da wannan shawarar na sama ta yadda suka yi shiru suna addu'o'insu, Alhaji Nasir, Tunda suka shigo lungu shi da Garba yake nazari, tabbas, in dai wannan lungun ne ai ya san akwai yaransa da yake nema a cikinsa, wayarsa ya zaro ya kira wani yaron sa har ta katse bai daga ba, sake kira ya har ta kusan katsewa sannan aka daga. cikin muryar bacci yaron Alhaji Nasir ya fara magana, sai mai gida. Wanne mai karar kwanan ne ya taɓa mana kai? Alhaji Nasir ya ce, Ina da wasu tsuntsaye ne da suka shigo cakwalinku. Da sauri ya miƙe daga kwancen da yake ya ce, Ka ce akwai nama tare da zuma. Bari in tashi sauran mu fito. Cikin ƙanƙanin lokaci dai suka tashi tare da fitowa wajen Alhaji Nasir. Su a ƙara jin motsi suka yi don haka suka kuma tsorata. Na suma ta ce wa Hanahan, Bari na je na gano mana ko dai wani abin ne. Hannan ta rike hannun Nasima tana girgiza mata kai alamun kar ta je. Nasima ta ce ba daɗewa zan yi ba fa a hankali zan leƙa na ga ko meye yanzu zan dawo. A hankali Hannun ta saki hannunta ta juya ta fara tafiya a hankali. Zunnur mafarkin da ya shine shi ne ya bala'in tsorata shi. Da sauri ya farka. Tunani ya shiga yi yadda ya ga Hannun tana kuka wasu maza na binta tana gudu. Wai sai kiran sunansa take yi da sunan aminta. tashi ya alwala tare da yin sallah raka'a biyu, sannan ya shiga yi wa Hannun addu'ar kariya a duk inda take. Cikin zuciyarsa yana faɗan duk inda yake Hannun gobe sai na yi tozali da ke, don tun yanzu zan fita zuwa tasha. Na san duk inda aka yi sallar asuba dole motoci za su fara tafiya. Nasima na leƙawa ta ga ta tare da waɗannan 'yan fashin yana faɗa musu yacce za su nemo su. Nan ya ce su fito su zauna cikin lungun daya gefen lungun. tabbas ba za su wuce gurin ba. Nan suka zazzauna tare da busa sigari suna cewa, "Ka kwantar da hankalinka, in dai suna cikin lungun nan to tabbas kamar sun zo hannunka, don wancan gidan na Maman Iyabu in nan suka shiga da asuba za ta koro su da bala'i." Nan Alhaji ya ce zai je gida duk abin da ake ciki su yi masa waya, sannan lalle kar su bari yaran nan su tsere. Nasma da gudu ta dawo wajen Hanan tana faɗin, "Kin ga irin ta ko Hanan? Sai da na ce miki tun ɗazu mu bar wannan gidan ni na bai kwanta da shi ba. gashi nan Dadi ya zo ashe ya san masu gidan nan. Wata irin zabara Hanan ta yi tana duban suma cike da tsoro sannan ta ce, shi kenan nan, kashinmu ya bushe. dama ba mu fito mun sha wannan wahalar ba, gashi yanzu abin da muke gudu shine dai zai afku. Nasima ta yi jigon don ita kanta yanzu bata ta san mafitarsu ba. ta ina za su fita daga wannan gidan, sannan in sun ce sai gari ya waye nan ma ba su tsira ba, tabbas suna cikin tashin hankali. Hanan tuni ta fara shashshekar kuka tare da cewa, ki yi magana Nasma ke ce mai nemo mana mafita. Nasma ta ce dole mu zama jarumai a wannan lokacin, in ba haka ba ba za mu tsira da ranmu ba, tunda har dadi ya saka a nemo mu har haka. Yanzu dole ki yi ɗamara don gudu ne za mu yi sa sosai in an jima kaɗan. Kin san dole waɗannan za su yi barci tun da abu gaske to a wannan lokacin za mu samu mu fice daga wannan gidan. Tun kiran farko Zunnur ya fito yana nufi tasha. Allah ya taimake sa ya samu abin hawa. Yana zuwa ya samu wata motar mai gudu wacce za ta je Jos. Haka ya hau mai motar ya ce mutum biyu za su jira sannan su tafi. Nan zannar ya ce zai biya kuɗin mutum biyun kawai su shige su tafi. Take biya kuɗin direba ya ɗau hanyar Jos. Ana kiran sallah na sama ta "Zungurahwan" wacce take gingidin wahala. Firgigit ta miƙe tana duban na sama A hankali na sama ta ce mata, "Ki shirya hannun lokacin fitar mu yayi A hankali suka fito daga inda suka buya. Hanyar waje suka yi a hankali suna sanda. Da yake ƙofar gidan a buɗe take shi ya sa ba su sha wahala ba wajen zura ƙafafuwansu suka fita. Suna fita suka ga yaran da Alhaji ya sa suka hau su dukansu su biyu. sai dai da alama ba su da wani kuzari saboda abu ya suke da kwaya. Suna ganin su na sama sun fito aka fara kallon kallo. Ɗaya daga ciki ya ce, daman kuna cikin gidanmu kuka wahalar da mu haka. Su na sama suka tattara zani suka ranta a nakare. Su ma yaran Alhaji ta suka miƙe tare da rufa musu baya. Gudu suke baji ba gani tamkar su tun tsira Su ma kuma bin su suke iya ƙarfinsu. Da yake titi na da nisa da wajen gaduwa tsina. shi ya sa su Hanan suka fara gajiya, don tuni ta fama ciwonta da ta ɗaure sai jini ne yake zuba. Nasma ita ma a lokacin ta yi tuntuɓe da wani dutse, A yi kuwa ta faɗi tum a ƙasa. Ta Take goshinta ya fashe jini ya wanke mata fuska. Da sauri hannun ta je tana ƙoƙarin tashinta. Lokacin yaran Alhaji tuni sun kusan ƙarasowa. A hankali Nasma ta yunƙura ta miƙe tare da taimakon hannun. suka ci gaba da gudu. Suna fara hango titi suka ga yaran Alhaji sai ƙara ƙaimi suke yi su kama su, suna ƙara gudu har suka iso titi, da gudu suka ga wata motar ta taho, hannu na sama ta shiga ɗagawa alamar ta tsaya, suna yi suna waiwayen yaran Alhaji, wanda suka fi son ƙarasowa, ai kuwa direban motar da kamar ba zai tsaya ba sai kuma wata zuciyar ta ce ka tsaya ko cetonsu za ka yi, da sauri ya taka birki nan suka tafi da gudu. Su ma yaran Alhaji suka rufa musu baya, suna zuwa suka ga an buɗe musu ƙofa, da gudu suka shige, suna rufowa direban ya tashe ta da gudu don ya gane biyo su aka yi. Yaran Alhaji cizon yatsunsa suka yi tare da zubewa wajen suna zage-zage. Hanan tun da ta faɗa cikin motar ta ji ta ta faɗa jikin wani mutum, samun kanta ta yi da kuma kwanciya tana mai da numfashi. Shi ma wanda ta faɗa jikinsa ji ta yi dai daidai saitin zuciyarsa yana bugawa da sauri da sauri. Da sauri na suma ta dubi hannun ta ce, Biye hakan ke kuma ko dai ba kya gani ne. Sai a lokacin hannun ta dawo daidai tana mai da numfashi. Maganar direban ce ta katse su. Ya ce musu, Bayan Allah, ko kuwa me kuka yi wa waɗancan gararen mazan suke bin ku? Nasma ta ce, Wallahi babu abin da muka yi musu kawai ‘yan iska ne. Da yake gari bai fara haske ba shi ya sa har suka shigo cikin tasha, halan bata kula da wanda ta faɗa jikinsa ba, suna isowa ciki kowa ya fito daga cikin motar, hanan ta dubi na sama ta ce, “Kin san a koda yaushe Alhaji zai iya sakawa a kuma biyo mu, wallahi da da kuɗi a hannun mu da Lagos za mu tafi wajen Ammi.” sama ta ce, “Yanzu yacce za a yi mu je gidan kawunki, sai mu gaya masa komai ko zai samo mana mafita.” Da sauri hanan ta dubi na sama ta ce. A nan gurin da ya baki kawo shawara wacce za ta yiwu ba, ai zuwa mu gidan kawu tamkar komawa ce gidan Alhaji Nasir. To mahi saurare.